Wannan mataki da majalisa ta ɗauka na ƙoƙarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaɗuwar mukamai a hannun jama'an ƙasa sannan kuma ta sa ido a kan yadda za a yi mu'amala da mukaman. Ƙuduri ne da ke cikin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ECOWAS kan yaɗuwar mukamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske a kan yadda hukumar za ta kafu. Wannan hukumar za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kama shi kuma an rijistarin nashi in ya zo illegally ne a kama shi kuma a karɓi kayayyaki ta ya za a san wa'inda suka shigo a bisa ka'ida da wa'inda ba bisa ka'ida ba a to ya abin da za a shi ne dama za a sa kaman ko ina ita wannan hukuma din za ta sa mutane waɗanda za su sa idon ta sannan kuma za a tsaya tsakanin securities gaba ɗaya kamar irin su dss police kamar yin immigration customs civil defense da sauransu duka su masu zama suna cikin wannan tsari ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki ga dangadan aminu sale jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taɓa shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leken asirin ƙasa ya yi tsokaci mu kalli dai ita hukumar nan ta ce kuma ƙasar mu ne kuma nasarar ƙasar da muke bukata wannan shine abin da ya kamata ina ga mu kula da shi a kalli ita ita hukumar a kalli kuma kima da hukumar take da shi a idon duniya a kalli kuma da ake kallon hukumar a afirka kusan tana da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma saman ma da ita afirka mahita ko hanya na yadda ya hito abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi kasa mai abin da zai sa martaba ta dagu kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai Ɗaya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kare mutuncin 'yan ƙasa fatima gwani ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu yi to babu aikin yi saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata zaka ga yara masu digiri na ɗaya na biyu to za su samu su yi ayyuka kuma su ba kasar su najeriya gudunmawa ai yana da kyau sarkin yawa ya fi sarkin karfi waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta faredin bindigogi lungu da sako lallai ita wannan natfos za ta ba da nata gudunmawa wanda insha allahu za samu lafiya da kwanciyar hankali a najeriya ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.